I don't know juma'an nan ne dai mabiya addinin Krista a faɗin duniya ke fara bukukuwan Ista don tunawa da mutuwa da tashin Yesu almasihu daga matattu. Shugaban ɗarikar Anglican a shiyar Arewa maso gabas, Reverend Benjamin Kwashi, ya mun ƙarin haske kan bikin na Ista. Almajirai, a tunin abin da Yesu almasihu ya yi da kuma a ma'anan abin da Yesu almasihu ya yi ba za su taɓa mancewa da tashinsa daga matattu ba. Sabili da me? Na ɗaya tashinsa daga matattu karatu ya nuna nasara da Allah ya yi ma Yesu Kristi bisa kan mutuwa. Na biyu, tashinsa daga matattu ya nuna nasarar da Yesu Kristi ya yi bisa kan zunubai na 'yan Adam. Wato shi ne ya yi sadakar kansa don shafa zunuban 'yan Adam gaba ɗaya. Na uku, ya nuna nasara bisa kan shedan. To, idan wa'annan dalilan guda uku, duk wanda ya san ma'anansu da muhimmancinsu ga bil'adam ista na da babban muhimmanci ga duk masu ban gaskiya. Reverend Benjamin Kwashi kenan na ɗarikar Anglican. Shi ma sakataren tarayyar ikkilisiyoyi a Najeriya wato Tekan, Reverend Moses Ebuga, ya ce Ista lokaci ne da al'ummar Krista za su nuna ƙauna wa dukkan mutane. Dukkan mu masu bin Yesu an masihu abubuwan da Yesu ya yi shi mai ƙauna ne. Ya kamata Krista mu zama masu ƙauna. Shi mai jinkai ne ya kamata mu ma mu zama masu jinkai masu tausayi masu tawali'u mu yi haƙuri mu zama da biyaya kamar yadda shi ya yi biyaya ya bar darajarsa ya zo cikin duniya mu ma mu yi biyaya da shi da haka nan za mu sami albarka daga wurin Ubangiji Allah. A halin da ake ciki kuma rundunar tsaro ta STF a jihar Plateau ta ɗauki kwararan matakan tabbatar da gudanar da bukukuwan na Ista lamin lafiya. A cewar kakakin rundunar tsaron Kaftin Ikedici Iweha, jama'a su taimaka wajen ba da rahoton duk wani take-taken ta'addanci da suka hanga. Musamman ma ɓata gari da wayanda ba sa son zaman lafiya. san da cewa akwai mataki daban-daban da muke da shi a kasa. in kin lura ji a plateau kwana biyu kwana uku nan an samu kwanciyar hankali wannan kwanciyar hankalin wani jami'an tsaro muna nan muna tsaye ido a buɗe ana aiki dare da rana wa ba masu wayannan ɓata gari su zo su um, kawo tashi hankali musamman wannan lokacin da za a shiga um, easter so kiran da muke ma jama'a kuma shine su lura kada kowa ya je dai ya shakata ya rufe ido a'a a dan sa ido in aka ga wanda ba yarda da shi ba ko abin da ba yarda da shi ba nan abu muna mu mu ɗauki mataki tun da wuri maganta illan nan kamun ya zama abin da zai kawo tashin hankali a cikin kare. Kakakin rundunar tsaro ta STF kenan a jihar Filato Kaftin Ikedici Iweha, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.